This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin, Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, Niya murya arewa. haka kuma masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za mu ji wato turka-turkan da ke shirin kunno kai wajen rantsar da gwamnan jihar rivers sai kuma shirin rigakafi da za mu kawo muku sai sharhin jaridun gana kana mu kawo muku rawayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. gwamnatin amurka ta fitar da bayanai da dama da ta ce ta samu lokacin da aka kai samami a gidan da dakarun amurka suka kashe shugaban kungiyar alkaida usama bin laden ofishin daraktan harkokin leƙen asiri ya ce fitar da takardun bayanan ya biyo bayan gagarumin nazarin da cibiyar amurka ta gudanar kamar yadda wata doka da aka kafa bara ta ayyana wani kakakin ma'aikatar ya bayyana cewa an tsaye da shawarar fitar da bayanan ne bisa kiran da shugaban amurka barack obama yake yi na gudanar da harkokin mulki da ya shafi harkokin tsaron ƙasa ba tare da ƙungiya kumbiya ba. bayanan da aka fitar jiya laraba sun hada da bayanan sirri da wasiƙun da aka rubuta wa iyalan bin ladin da jerin littattafai da aka rubuta da turanci da aka samu a gidan da takardun bayanan hanyoyin amfani da na'urar kwamfuta waɗanda suka bayyana dabarun da za su hana jami'an amurka sanin inda yake an ce bin ladin ya umarci ɗaya daga cikin matansa da ta taso daga iran da cewa ta yi kyakkyawar kulawa saboda an ƙirƙiro wata na'urar ƙanƙanuwa wadda za a iya ɓoyewa allura wadda kuma ake iya amfani da ita a san a rika sauraron abin da mutum yake faɗa. Bin Laden ya umarci matar tasa kada ta taho da komi domin bai yarda da Iraniyawa ba. Ya ce suna iya sa na'urar da waɗansu kayan da za a cikin waɗansu kayan da za ta taho da su. Wasiƙa na cikin abubuwan da ma'aikatar leƙen asirin ta kwaso lokacin da sojojin kundin suka kai farmaki gidan Bin Laden suka kashe shi a Abbottabad. wani birni da ke kusa da sansanin sojojin pakistan ranar biyu ga watan mayu shekara ta 2011 a cikin wasiƙar bin ladin ya yi ƙoƙarin bayyana wa dogarawan nasa abin da ya sa batun tsaro ya fi muhimmanci ko da kuwa yana mai da hannun agogo baya a wajen gudanar da ayyukan jihadi a ƙasashen duniya ya rubuta cewa dangane da amfani da na'urar intanet wajen aika saƙonni za a iya amfani da ita wajen aika saƙonnin gaban gari amma halin sirri madugun jihadi bai yarda ya amfani da wannan hanyar ba sai dai a rika tura dan aika ya kai sakonni hannu da hannu ƙungiyar isil ta kwace birnin palmyra na ƙasar syria abinda ke haifar da fargaban wata sabuwar guguwar lalata kayan tarihin musulmi masu daraja da ba za a iya mai gurbin su ba ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar syria mai cibiya a birtaniya ta ce dakarun syria sun janye daga galibin biranen jiya laraba da yamma bayan kazamin gumurzun da aka yi da mayakan birnin da ke arewacin kasar palmera wata cibiyar kayan tarihin kungiyar unesco ce mai dimbin tarihi daraktan cibiyar adana kayan tarihi na kasar syria mamun abdulkarim ya ce an kwashe ɗaruruwan kayan tarihi daga birnin zuwa waɗansu wurare da ke da tsaro sai dai akwai manyan kayan tarihi da ba za a iya tumbukewa ba jami'an ƙasar syria da na majalisar ɗinkin duniya na kira ga ƙasashen duniya su taimaka wajen kare waɗannan wurare daga mayakan isil waɗanda suka lalata kayan tarihin da ke ƙasar iran farkon wannan shekarar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya bayyana jiya laraba cewa canjin yanayi yana barazana ga harkokin tsaron cikin gidan amurka ta wajen ƙara kaifar da wato aukuwa bala'o'i da kuma waɗansu matsalolin rayuwa shugaban amurka ya shaida waɗanda suka kammala horaswa a makarantar dogarawan amurka da ke new london connecticut cewa illar canjin yanayi za ta shafi yadda sojoji ke kare amurka duniya kuma na buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin shawo kan ɗumamar yanayi canjin yanayi musamman batsewar teku barazana ce ga tsaron cikin gidanmu da tsarin tattalin arzikinmu da tsaronmu da lafiyar amurkawa in ji shugaba obama Canjin yanayi yana barazana ga shirin dakarunmu, cibiyoyin sojojinmu da dama suna gabar teku da suka hada da sansanin askarawan gabar teku a nefok Ƙoramar ruwa da hadari mai ƙarfi na ci gaba da ambaliya a sansanin mayakan ruwa da na saman mu. A yamma fari na wutar da, da wato fari da kuma wutar daji za su iya barazana ga wuraren da dakarunmu ke samun horaswa. a washington wani dan jam'iyyar republican a majalisa senator john borosu na jihar wyoming ya musanta hasashen mr obama cewa canjin yanayi yana barazana ga tsaron cikin gida ya ce amurkawa su fahimci cewa akwai barazanar da ƙasarmu ta fi fuskanta ita ce wato fadawar ramadi da a iraki a hannun mayakan isis wannan kuma shine ainihin misalin barazana ta zahiri da shugaba obama ya kamata ya mai da haikali a kai Labaran duniya kenan kuka saurara. yanzu din ma daga babban birnin tarayyar najeriya za mu faro inda lauyoyi ke cewa umarnin da mai shari'a na ƙasa ya bayar game da rantsar da zaɓaɓɓen gwamnan jihar rivers ya saba wa dokar ƙasa kamar yadda hassan maina kaina yake cewa a cikin wannan rahoton Shi dai Attorney General na tarayya Mr. Muhammad Bello Adoke ya umarci Chief Jojin jihar Bayelsa da ya rantsar da sabon gwamnan jihar Rivers ran 29 ga watan gobe kasancewar jihar Rivers ba ta da Chief Joji. Wannan ya haddasa cece kuce tsakanin manyan lauyoyin kasar duba da sashi na 185 karamin sashi na biyar. Na tambayi barista Yakubu Salibawa wani babban lauya a Najeriya. Shin su lauyoyi ta suke kallon wani al'amari ne? Abin da ke faruwa a Port sabon al'amari ne ya gaba daya a Najeriya. Ya kamata yanzu a jihar Port wannan president na customary court of appeal din da inda ake babu cin judge inda ba su da shi shi ya kamata ya rinka da shi amma shi kanshi a leci gwamna ya riga ya gabatar da sunansa da a bashi wannan chief judge wanda su kuma kasan da yake akwai matsala tsakanin ainihin wanda aka zaba yanzu da matar shugaban kasa da abubuwa da akwai su da dama a jihar Port to shi sa suka ce a na biyu din ma su ba su so a ba wannan wanda a leci gabatar da sunan eh. sai dai na biyu wanda shine yake bin wanda ya sauka to yanzu haka a sai ta fi kotu da ya je kotun nan sai ya zo ya ƙara akwai shi ainihin babban alkali gaba na Najeriya da mm. kuma ainihin hukumar take ainihin take zaben alkalai wato judicial council to amma duka abin da ke damu mu shine idan sashi na ɗari da tamanin da biyar ya ba da hurumin cewa wa'annan mutane wanda su ake kira a turanci judicial officer wato mm. alkalai ne kuma alkalai suna karkashin iko da halittin shi babban alkalin alkalai na Najeriya mm. wato chief judge kenan shi yanzu attorney general yana da hurumin da zai ya shi ne yake da iko ya ce ya appoint wani ya je yayi wannan aiki shi ma wani babban lauya a Najeriya barista Aliyu Umar ya ce ba daidai ba ne a Tony jihar na tarayya ya umarci cif jojin jihar Bayelsa ya lantsar da gwamna a jihar Rivers. Sakar kamanta Najeriya ƙasa ce da take bin federalism wato ya danganta wannan damar nashi da wani sashi na 185 sakin layi na biyu. To matsalan a nan gun wa yake da 'yancin naɗawa shine gwamna na wannan jihar na Port ba kuma attorney general na federation ba na ƙasa amma attorney general ƙasa bai da 'yancin ya ɗauki aiki da ba nashi ba na gwamnan jiha na uh, uh, Rivers ya ba wa uh, Chief Judge na Bayelsa domin yin wannan abun. Dole dan gaba ko an yi haka sai wasu za su iya zuwa kotu su yi challenging cewa jihar Rivers ba ta da gwamna. Barista Aliyu Umar kenan. A ɗaya bangaren kuma barista Yakubu Salibawa ya ce ko da babu Chief judge a jihar Rivers to shugaban kotun gargajiya ko garan kadi na jiha ko kuma alkalin kotun ɗaukar kara na tarayya ka iya rantsar da gwamna kamar da yadda sashi na 185 ya bayyana. amma a an ɗauko wani daga wata jiha to akwai wani nufi akwai abin da ya sa kaiwa wa amma za a bi za a bi doka idan ba wa da abu yanda tashi na ɗari da da zai yana sake na da dari. a karamin kashi in ba su ai doka wadda na riga na gaya maka sashi goma ta ainihin dokar rantsuwa ta ce wa'annan mutanen za to dan me sai an tafi wani jiha an ɗauko bayan haka kuma shi ne yake da hurumi tunda wa'annan din wa'annan alƙalan a cikin ikon chief judge ne shi ko shi ko attorney general to gaskiya idan aka yi haka na tabbata za a iya samun an kalubalanci wannan ko da an aikata haka wanda za su je kotu wannan rantsuwa ba ta yi ba. barista ali umar kenan hassan mai na kaina daga abuja Najeriya. to allah ya kyauta kafin a ci gaba a shakata da wannan. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batushin ga shu. ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga yunibarsi ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne to madalla kada shagal ana tare da sashen hausa ne na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe uku da minti goma sha biyu da dakika ashirin ga kuma shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya zan polio abai da kyau bare alaka na mai kiruku ya Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon boli. Masu ranar rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin yaro nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Malaman addini na ƙara yi wa mabiya bayani game da kula da lafiyar ƙananan yara musamman wajen ba da su domin yi masu rigakafin da zai kare su kamuwa daga cututtuka masu hallaka ƙananan yara ciki har da rigakafin cutar polio. A wani taron wayarwa al'umma kai game da tsarin aiwatar da rigakafin cutar shan inna daga gida-gida zuwa ga yau da kullum a asibitoci, Sheikh Sirajo Suleiman Bomo ya jawo hankalin iyaye ne game da alfanun da ke tattare da rigakafi musamman na ƙananan yara. Ya tabbata a sunna cewar gaskiya in cuta ta bulla to yana da kyau kowane mutum ya yarda da a ɗauki mataki kan cutar don in cuta ta samu ya ce in ba a yi mata rigakafi ba to ta samu dama ta shiga jiki to za ta yaɗa a cikin al'umma sai ya ce to in ko aka bari ta yaɗa a cikin al'umma to maganinta kuma zai yi wahala domin ana iya maganin abu ne in yana kaɗan saboda haka yana isar da saƙo ne ga sauran 'yan uwa musamman 'yan uwana mutanen karkara an fi cutar da mu da cewa me yasa ake kaza me yasa ake kaza to wannan a ƙarƙashin wannan magana ta wannan malami yana cewa ita cuta in ta samu ya halatta a ɗaukan mata mataki kafin ta yawa kuma ko kai ka ji kanka ya fara ciwo kana da hankali to ya kamata ka fara neman likita ne ba kai rikicin neman falado ka sha ba ya yi matsalar ka ba ta falado ba ce da za ka gaya ma likita sai likita ya ce a'a kila ma motsa jiki yake bukata kai kawai daga motsa jiki to ka samu lafiya kenan to sai wannan malamin ya ce in aka kyale cuta ba a yi mata rigakafi ba to takan yaɗu a cikin jiki lokacin da aka farga da ita kuma ake so a yi mata magani to ana fa iya kasa samun nasara domin yawaitanta kuma a cikin al'umma wannan maganan ita ma tana tabbatar da cewa a addinance ana buƙatan a yi rigakafi kenan sannan a zo da magana a ce ga wata ƙwayar cuta amma ana buƙata a yi maganinta mutane kuma su ce su ba su gamsu da wannan maganin ba da musulunci wato littafin musulunci alkur'ani da maganganun manzon Allah da sauran malamai yana nuna cewa wannan babban kuskure ne in baka san abu ba aka ce maka ga yadda yake to ya kamata ka saurari abin ne ka gano shi sannan ka gane meye manufan mai gaya maka kafin ka aibanta abu to matsalar mu mafi yawan mutane kafin mu san abu muke fara cewa abin bai da kyau to Allah ya gaya mana wannan wata magana ne wanda ana bukatan aban masu ilimi su yi magana a ciki shi yasa Allah yakan ce latubluwanna fi amwalikum wa anfusakum wa tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kasira wa in tasbiru fa inna zalika min azmil umur Allah ya ce akwai abubuwa da za a zo muku da shi wanda yake wannan abin yana da ma'anan gaske a gurinku in kun amfani da shi zai kare ku daga musiba amma waɗansu wanda ba su san abin kuma wanda sun fi ka ilimi kai da kake kin abin sannan kuma sun san fa'idan a yi abin amma kuma saboda suna son ko su musguna ma gwamnatin ko su musguna ma wani bangare na duniya ko kila wani makocinsu ne ke cikin tsarin wanda su ba sa shiri da shi suna so su ɓata abin su yaɗa ma duniya cewa wannan abin bai da kyau sai Allah ya riga su sai ya faɗa a Ƙur'ani ce da yawa mutane za ku riƙa jin waɗansu maganganu musamman daga wurin mutanen da suka samu ilimi mai zurfi fiye da ku shi ne min allazina utul kitaba ba na so in faɗi wani yanki sai ya zama da matsala a maganar da muke yi amma an ce utul kitaba wanda aka ba su littafi hannu to ba jahilan ciki ba kenan wanda suka san abin Allah ya ce za ka rika jin maganganu ga magana yadda take ga yadda abin yake amma kuma an gaya maka lokacin da ka gaya ma wanda bai san abin shi kuma sai ya jirkita maka tunaninka sai Allah ya ce wani lokaci kuma za ka rika ji daga waɗanda suka rabu da kai ma ba su tare da kai a harkan addini to in sun san in an samu rigakafi ƙila wancan ƙabila ko wannan addini in sun gamsu da abin za su samu lafiya za su samu ginuwa za su samu ɗaukaka to wanda kuma ba su so su cin masu ƙila sun wuce su sai su shigo da wata magana ce a ah, to kai da ake kamar yadda aka faɗa gargaɗin da muke da kira a yafi yafi rayuwa tattalinta ake kwarai kun mata duk wa'annan daraktoci sun faɗi cewa wani lokaci in an je wani gari za a yi kamar masu igabi sun faɗi garurukan da na sani na kuma san me aka yi a wurin sun faɗi cewa an kulla ma'aikata an kulla kayan aiki to sai Allah ya ce wannan jifan magana ne daga waɗanda ba sa son mutanen da suke gurin su amfana ko su rayu ko su samu lafiya wanda ta inganta saboda ka dole ne a ji wannan sai Allah ya ce to amma kai dan adam aka kawo maka labari aka ce ga magani sai baka san shi ba to abin da ya kamata ka fara yi shine kai aiki da hankali ka yi hakuri ka gama sauraron bayanin mai bayani sannan ka yi ƙoƙari ka gane menene ya ce ka kare kanka daga shi abin kana da shi ko ko kana yin shi in kana da shi ana buƙatan gusarwa ka gusar in kai kake yi ake buƙatan ka bari ka bari sai Allah ya ce da za ku yi hakuri in an ce ku yi kaza ku bar kaza ku ƙara ma haƙurin da juriya Allah ya ce ina tabbatar maku da sai kun samu ɗaukaka manya-manya cikin al'amuranku irin wanda ba ku taɓa tsammani za ku samu ba ashe da mutane za su yadda su karɓi rigakafin nan maza da mata za a ci gaba da samun dawwammiyar lafiya da al'umma kenan lafiyayyu fiye da ƙila yadda ake da su yanzu amma rashin jin maganar likitoci da rashin jin maganar masu ilimi akan harkan to yana haifar da matsala Shehin malamin ya ci gaba da jawo hankulan al'umma tare da kafa hujjoji da hadisai da kuma ayoyin alkur'ani mai girma. Malaman usulul fiqhu sun faɗi wata magana sukan cewa wai waddararu yuzalu sun ce idan cuta ta sauka a gari ba a zaman jiran a ce me ya saukar da ita me ya faru da ita sun ce ai maza maza ne ai mata taron dangi a tabbatar an raba al'umma da ita tukuna a kawar da ita tukun kafin a nemi me ya kawo ta in an tsaya ana laliban me ya kawo kuma kenan malaman lafiya kuna da kalubale lokacin da cuta ta sauka a wuri gaskiya ne a aikin ku akwai bukatan ku gane wace irin kwaya ce ko me ya kawo ta amma kuma gaskiya ne a addini ku yi maza maza ta kunku fara yin maganin matsalar da ta samu masu ita in ya so ku koma daga baya ku bincike domin garin bincike wancan na ci gaba wani kuma zai zo ya dauka malaman usulu ne suka faɗi wannan cewa a yi ƙoƙari a haka alkurani kuma na gaya ma kowa kar ka ɗauki kanka ka kai kanka makasa da kanka lokacin da aka ce maka ga magani ko ga abin da za ka sha ka samu kariya yanzu misali wanda duk ke jin yunwa ai ya san rigakafin yunwa ta farko shine ya yi ƙoƙari ya nemi abin da zai ci a daidai matsayin da yake kai rigakafin yunwa shine ka ci abin da kake da shi ba wai abin da kaga wannan ci ba yayu yiwu ka ci abin da wani zai ce zo maka lalura kai kuma to haka rashin lafiya take shi alkur'ani Allah ya ce da kansa ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul musulmi. Allah ya ce kashe shedunku mutane kar ba ku ɗauki kanku da kanku ku kai kanku makasa kai baka san abu ba wanda ya san abu ya ce ga magani in ka sha maganin nan wannan sunan su kuɗi maganin da suke yi na fatara suna maganin talauci suna maganin yunwa me ruwanka da neman a ina ka samu kuɗin karɓa tukun ka fara kashe cutar da ke jikinka ko ba ne muhimmi ba kashe cutar kafin ka wuce can na ba da ko dare ko rana yan allura polio sun ka zo su shiga tun da mata ne na ba su ɗauki ɗin su shiga su je su ba su saboda haka suna samun haɗin kai garan kuma suna jin daɗi eh, makwabta na suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina ba da ƴaƴana ana yi musu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya sami ƴaƴana ba na fata hatta wannan sarauta da nake ta sarkin guragu ba na ƙaunar in ji an ci dana ya gade ta iyaye maza da mata ku taimaki rayuwar ƴaƴanku ta miƙa su a ɗiga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantatta gwamnati na ƙoƙarin taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya kyauta ake diga maganin kada ka bari a barka kana yan kame kame ka ɓata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe hattara lafiya uwar jiki To abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To ma'adalla, mun gode yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirin jaridun Ghana. zan fara shirin da jaridar ganyen ta ce ta rawaito kira da tsohon shugaban ecowas john dramani muhammad ya yi wa takwarorinsa shugabannin yammacin afirka da su kula da lamarin rashin aikin yi ga matasa kuma su ba wannan al'amari muhimmanci saboda yana barazana ga zaman lafiyan yankinmu jaridar ganyen ta ce shugaba muhammad ya ci gaba da cewa yawan matasa a nan yammacin afirka wata dama ce da ya kamata mu yi amfani da ita don bunkasa sashen ma'aikata saboda a gaggauta ci gaban yankinmu jaridar ta ce shugaba muhammad ya ya wannan tsokaci ne a taron kole na kungiyar ecowas na cikin 47 wanda aka yi a birnin accra inda shugaba muhammad da ya mika ragaman jagorancin kungiyar ga sabon shugaban ecowas makisal na kasar senegal idan muka leka jaridar daily graphic za mu ga ta kawo labarin janye aikin rajista na masu zaɓe wanda suka isa shekaru goma sha takwas jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa shugaban hukumar zaɓe dr kujo afarjan shine ya bada wannan umarnin dakatar da wannan aiki da aka fara a faɗin ga baki ɗaya har sai hukumar ta kammala tattaunawa da kwamitin haɗin kan jam'iyyun siyasan ƙasar jaridar ta ce umarnin na shugaban hukumar zaɓen ya biyo bayan kin bada haɗin kai ga wannan aikin rajistan da wasu jam'iyyun siyasan ƙasar nan suka yi cewa ba a tattauna da su yadda ya kamata ba jaridar daily graphic ta ce wannan labari dai yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da daraktan yada labaran hukumar mai riko mr christian osufari ya sanya ma hannu ita kuwa jaridar daliga ta rawaito kashedi ne da babban jam'iyyar hamayya ta npp ta yi a daidai lokacin da mukaddashin hukumar zaɓe mai kula da ayyuka a majusule zai zama mai kula da harkokin zaɓen ƙasar cewa kada kuskura ya kara yawan masu zaɓe jaridar daliga ta ce wannan kashedi na jam'iyyar npp da ya biyo bayan aikin rubuta sunaye na masu zaɓe da hukumar zaɓen ta fara ba tare da sanar da wasu jam'iyyun siyasan ƙasar ba wanda su ne masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe jaridar ta ce a cikin wata sanarwa da mukaddashin hukumar mai kula da aiki a majisule ya sanya ma hannu a ranar alhamis da ta gabata ne yake cewa za a fara rubuta sunayen masu zaɓe waɗanda suka isa shekaru goma sha takwas da masu neman su yi transfer rajista nasu da sauransu a faɗin ƙasar baki ɗaya amma dai sanarwar ta gaza nuna ranar fara aikin da kuma randa za a ƙare aikin sai kuma jaridar da chronicle wacce ta rawato cewa wata alkaliyan kotun ɗaukaka ƙara justice irene charity labi ta bayyana bakin cikin ta ainun ga yadda shugabanni a ƙasar da suka rashi darajojinsu a duk fannoni daban-daban na ƙasar jaridar ta ci gaba da cewa justice labi da ta yi wannan hurici ne a wurin buɗe taron addini wacce ƙungiyar african biblical leadership initiative abligana a takaice ta shirya a nan birnin accra inda ta danganta ƙalubalolin da ke addaban tattalin arzikin ƙasar da ta ɓarɓarewa sanin ya kamata na shugabanni unguwanni a cikin kasar jaridar da chronicle ta ce alkaliyar da ta yi kira ga coci-coci da su karfafa tarbiyyar matasa don su kasance masu gaskiya da rikon amana a matsayin su na shugabannin gobe da wannan muka kawo karshen shirin jaridunmu na ghana baba ya koma kiri sashen hausa na murya america a kira ghana yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Kwamar Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina, babban magatakar da kungiyar murya talaka. To a yau zan ba zababbun shugabannin shawara musamman gwamnoni da 'yan majalisa domin a shugaban kasa ba mu da matsala muna da tabbaci insha Allah babu Buhari ba mu da wata matsala za mu samu da shi. dama inda muke da tsari da kokonto shine gwamnoni da kuma 'yan majalisu ni ina kalaba ku shawara cewa ku tara kada ku yi wargi kuma kada ku bari tarihi mai mai kan shi ma'ana ku apc ne mulkin ku ana son a ga canjin daukace za ku kawo assalamu alaikum radio bio sunana na Mummin ɗan Nijar ne wanda yake zaune a kudancin Najeriya. Zan yi magana ne game da abin da ya shayi gwamnatin jamfore Nijar da take kama wanga ɗan shugaban ƙungiyar hula Musa Cangare. To gaskiya gwamnatin Nijar ta kusa wuce gona da iri saboda in mutane masu hankali suka gane ba gwamnati ce wadda za ta haɗa kan 'yan ƙasa ba gwamnati ce da take neman raba kan 'yan ƙasa tun da ta wala wuce 'yan siyasa ta wala shi kama shugabannin ƙungiya wala hula to gaskiya gwamnati ce da za ta ci gaba da ba mutane barazana har lokacin da zai kai su tabbatar da cewa su ne za su ci gaba da mulkin al'ummar jamhuriyar Nijar. saboda haka dan Allah ina nuna ma mai girma shugaban kasa Muhammadu Yusuf ya kiyaye da dokokin jamhuriyar Domin da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Gwamnatin Amurka ta fitar da bayanai da dama da ta ce ta samo lokacin da aka kai samami a gidan da dakarun Amurka suka kashe shugaban kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. Ofishin daraktan harkokin leƙen asiri ya ce fitar da takardun bayanan ya biyo bayan gagarumin nazarin da aka yi. wanda ya sa ka kafa doka da ta bada umarnin bada wannan bayanan bayanan da aka fitar jiya laraba sun hada da bayanan sirri da wasiƙun da aka rubuta wa iyalan bin ladin da jerin littattafai da aka rubuta da turanci da aka samu a gidan da kuma takardun bayanan hanyoyin amfani da na'urar kwamfuta da suke bayanai na dabarun da zai hana gano inda yake kungiyar ISIS ta kwace birnin pamira na kasar Siriya abinda yake haifar da fargaban wata sabuwar guguwar lalata kayan tarihi musulmi masu daraja da ba za a iya maye gurabansu ba. Ƙungiyar kare hakkin adama ta kasar Siriya mai cibiya a Birtaniya ta ce da dakarun Siriya sun janye daga galibin biranen jiya Laraba. Yanzu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jummai Ali. a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu wadda ta yana gabatarwa sai cubahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin jim haman ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.